gaya miki ba fata kika haife ni ba ba kuma sheke bane ni ina sa ki gaya miki duk irin abin da kike mun na sani wallahi daga yanzu duk abin da kike mun yanzu kike ta sai na karere yake a gurin ni za ka karere ya eh ga mu bariya sai nake da yanzu ga mu na tattaka ki yanzu ga mu tabariya kiga mu bariya ina so zan gaya miki ba dai gida bane to zan fitan bashi menene dan na bashi zan fita da kai zan bar gidan me in na fita na bar gidan a ruwa da biya jaziru na mu laida to laida ina tafi jiya, Shaziru. Na'am Laila. Daman zaman wahalar da kake yi a gidan nan kenan. wallahi lela irin zaman da ya ciki shi ne da na zo last da ba ka faɗa min ba to lela ai gani ne bai kamata in tsaya in ne miki wasu bayanai da ya shafa cikin gida ba shi ne da shi za ka iya zina mu je gidan tare <laughs> to lela me zai hana in in har kin yadda shiga mun kan to amma bari in ɗebo kayana a cikin gida ba shi wa'annan shiga mota mata to na gode lela na sarki wayo Allah na shigo shigo Tashi mun ga kujera ka zama. Yana shirya yana fitowa fa yanzu. kin dawo? Na dawo. Kin je? Eh na je da amma ya ba da an abubuwa amma ni na sa an kulle gidan an fitar da kayayyakin sa. Bai ba da duka ba? Bai ba da duka ba. Kamar nawa? Da. Me da su ci me da? Okay. Wai, ya kika kai takin chance. Da an fitar maka da kayan sa an rufe gidan ai. sai ma an kai ne haka za ka yi that's good wai wani kare mu lafiya wai wani da ka zauna mana zauna na zauna mana wai wani na zauna don Allah sit down da ajiya zauna mana haka da gansu Dad, wannan classmate dina ne sunansa Nazar. abokin karatun ta ne eh, haka ta ce ina so mu zauna a gidan nan tare ne da shi no problem ah, sai a yi arrangin a yi musu arrangin daki I think Boris Kota you trust him I trust him very well to shi kenan mm, abin da za a yi ke thank you dad ina daddy daddy daddy ina ka ne ne a bakari yes da tashi yanzu da abinci Kwashe-kwashe kike. ai ba ta sani ba mom wannan classmate dina ne ana ba shi wahala a gidan da yake da shine ne ce kawai na kawo gidan mu mom ya za a yi kare ne kika kawo a gidan nan ai hannu bibi za mu sa mu karbe shi amma kin farko kin kai shi asibiti kirci ne a jikin sa yana ta susa mom no problem zan kai shi asibiti to shikenan